amma wanda ya ba da wannan lakani na wannan magani ya taimu sanar da ku dukkan wanda ya yi amfani da maganin na nashi ko lakaninsa gurin ginzina bai yafe masa ba za su yi shari'a a gaban Allah ya ba da shi ne kaɗai ga ma'aurata don haka ku gyara zama maganin ƙarfin maza amma ga ma'aurata kawai banda marasa aure idan ka yi zina ban yafe ba hanyoyin da za ka yi amfani da wannan magani wajen sarrafa wannan maganin na farko za ka samu albasa ja mai kyau ka yayyanka ta zuwa ƙanana-ƙanana na biyu za ka samu turmi ƙarami ka zuba ka daka sosai na uku za ka samu roba ka zuba wannan da kakkiyar albasa a robar na hudu za ka samu zuma wacce babu mis ka zuba a cikin wannan dakakkiyar albasa ka samu cokali mai kyau ka gauraya sosai da sosai na biyar za ka sha kullum sau uku ma'ana uku da safe uku da rana uku da daddare tsawon kwana uku abinda za ka biya shi ne za ka yi mana sadaka daidai gwargwado ko kuma ka yi mana addu'ar Allah ya ji kan mahaifanmu mun gode madalla daga nan taskar al'umma